Gidajen rediyoyi da na talabijin sama da goma ne da ke nan ya mai suka dakatar da shirye-shirye a wannan rana ta litinin biyar ga watan Fabrairu a yajin aikin awoyi 24 da kungiyar mamallaka kafafe masu zaman kansu ta kira da zamar nuna wa gwamnatin Nijar damuwa akan wannan mataki da take yi wa kallon wani bita da kulli kamar yadda Abdulrahman Mustafa Zangoma ke bayyana min jim kaɗan bayan wata sanarwar da kungiyar ta fitar. A ka'ida wannan ba matsala ba ce. amma wanda ya saba biya kowace shekara da kai takardodi da kai komi kan bacci wannan aka maka takarda a ce maka shekara hudu ko shekara biyar a za a sake sake diba a ga ka biya ko ba a biya ba kenan muna tsammani akwai akwai zance a kasa zancen shine yau kun san ana zancen eh, ruwa da finance waga ta 2018 kun ga tashin hankalin da ke ni kawo wurin kungiyoyin horar hula wurin 'yan siyasa mu kamfanin gidan jarida aikin mu ne in an ce an yi eh, manifestation haka mu ba su dama ra'ayin nan nasu mutane su ji muna gani kamar tana yawa don saboda wannan ne yau ake nema a hana 'yan gidan jarida su ba 'yan ƙasa magana galibin jaridun da ke fitowa a kowane farkon mako sun jingine ayyuka a yau litinin matakin da mawallafin jaridar lebanon musa aksar ya ce ba zai yi wa hukumomi daɗi ba. In ka duba a duniya muna tare da maye mayan mutane 'yan jarida waɗanda suke kama mana aiki ba sauraron talaka amma kuma mu sun saurare mu. Doka ba bata ce ba a zo a yi bincike haka. Binciken ma kamfani waɗannan maye mayan kamfani ne ake ma. Sai aka zo aka ɗauko wannan dande a yi eh, kurjin musa a samu ji tsoro. Wannan al'amari na kwaruwa ne a wani lokacin da ma'aikatar ministan sadarwa ta kafa kwamitin tantance 'yan takarar zaben wakilai a hukumar sadarwa ta CSA cikin wani yanayin da da ake zargin ya saba wa tsarin mulkin ƙasa in ji bubakar jalo wani ɗan rajin kare 'yancin 'yan jarida babban kundin ƙasa wanda ake cewa constitution wanda aka rantse ma'ikwanta suka sha ƙurani a kan shi shi ya ba da ƙa'idodi ya ba da hanyoyi da ya kamata a yi zaɓe yau shekara da shekaru sai in ce fiye da goma sha biyar akwai yadda muke zaɓe wato ƙungiyoyi da masu zaman kansu su ne ke tara su ce cikinsu wane ne ke so ya je sai mu zo mu yi zaɓe kuma mu tura ma ma'ikwanta sunayen da mutane muka zaɓa waɗanda muka yarda da su waɗanda za su kulkece mu amma wannan tsarin sabo da ya hito dibi muke murɗiya ce ake so a yi domin jin matsayin gwamnatin Nijar na tuntuɓi babban magatakardar ofishin ministan sadarwa Abdullahi Kulibali ta waya to amma ya ce da ni yana cikin wani taro zai waiwaye ni idan ya kammala a ma'aikatar kula da karɓar harashi da JE kuwa jami'in hulɗa da 'yan jarida Hafizu Abdu ya buƙaci in bashi lokaci idan ya daidaita al'amura zai kira ni. sai dai har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare su ba a wani labarin na daban 'yan sanda sun cafke wasu 'yan adawa cikin su har da shugaban jam'iyyar pnpd a kalkasa a cikin daren jiya yayin da suke ci gaba da zaman dirshan din da suka fara gudanarwa a safiyar jiyan lahadi a dandalin plastumo da ke nan ya mai. da nufin nuna ƙin jinin tsarin kasafin kudaden 2018 ya zuwa yanzu ba a bayyana abin da ake zargin su da aikatawa ba in ji wata kusa a ƙawancen jam'iyyun adawa na fuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger